a halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke ibadan wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu kamar yadda wasu da tarar a wani gidan man suka shaida mini get fuel if is not good ya ce idan bai sami man fetur ba ba abin da zai yi don haka ya yi kwanaki biyu a gidan man wannan abin baya da kyau move about is very very difficult. To get through and it's not an easy task. Shi ko wannan da na iske yana gumi a kofar wani gidan man ya ce yin tafiya yana da wuya samun man fetur ba abu ne mai sauki ba. I don't understand this country. You have something and they suffer for that thing we have. Wannan bawan Allah da ya bata fuska saboda rashin samun man fetur don zubawa motarsa ya ce shi kam bai fahimci wannan kasa ba. Muna da abu kuma muna shan wahala ga abin da muke da shi. said the fare per liter shi wani mai hayar babur ya ce a halin yanzu yana jin yunwa saboda ana sayar da litar man fetur akan naira 150 da naira 200 a wai ta ne su ya wannan mutum ya faɗi cewa suna sayan litan man fetur akan naira 250 da naira 270 wasu masu man suna cewa sai naira ɗari hudu ban san lokacin da wannan lamarin zai kawo ƙarshe ba talakawa na wahala don haka ina son gwamnatin tarayyar najeriya ta dubi wannan lamarin ta yadda komai zai daidaita wannan ƙarancin man fetur dai da ake fama da shi a birnin ibadan da wasu sassan kudu maso yammacin najeriya ya yi sanadin tashin farashin kayayyaki daga ƙarin kuɗin sufuri hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya